Bayan da Yesu ya koma sama, akwai wani biki na Yahudawa wanda ake yi. Yahudawa kuma da yawa sukan zo daga garuruwa daban-daban domin wannan bikin. Almajirai ma suna a wannan wurin, suna a tare wuri ɗaya a cikin wani gida. su. A wannan lokaci sai ga wani iska mai karfi ya bugo a wannan gidan, ya sauka saman wannan gidan, sai Ruhun Allah ya sauka kansu da kamanni harshe na uta. Nan take sai wannan almajiran suka kama yabon Allah da yarurruka daban-daban. Mutane da suke a wannan wurin sai suna jin mamaki, domin mutane mutane ne da suke daga garuruwa daban-daban. Sai suka ce, Mutanen nan galilawa ne, ga muku wa mu mutane ne da mun ka zo wurare daban-daban, amma dukanmu kowaninmu yana jin suna magana da irin yaren shi. Ko, ko menene wannan? Sai wani daga cikinsu ya yi ba'a, ya ce, ai waɗannan mutane sun sha giya ne kawai sun bugu sai bitrus sai ya ce musu ’yan uwana yahudawa da sauran mutane duka ai wannan ba giya ba ne domin yanzu ga karhe tara na safe ne kawai wannan ba giya ba ne wannan cikan alkawalin Allah ne wanda Allah ya yi ta bakin annabawa ya fadi ya ce, Ya ce, A zamani na karshe zan zubo ruhuna ga dukan mutane, matasa za su yi annabci, tsofaffi za su ga mafalkai, yara kuma za su gan ruya. Matasa za su yi annabci, tsofaffi za su yi mafalkai, yara za su ga ruya. Allah ya aiko Yesu a gare ku, ya kuma yi al'ajibai, ku da shugabanninku kuka kashe shi. amma Allah ya tashe shi daga matattu. Wannan shi ne Yesu wanda ya aiko da Ruhunsa a gare mu a yau. Sai abun ya dami mutane a zuci sosai suka ce, To, me za mu yi? Sai Bitrus ya ce musu, Ku juyo daga zunubanku, ku juyo kuwa ga Allah, sannan za ku samu kyautan Ruhun Allah, sannan a yi muku baftisma. A ranan sai aka samu mutane dubu uku wanda suka tuba suka karbi Yesu aka kuma yi musu baftisma. Sai suka mika kansu ga koyaswan almajirai, suka hadu a wuri guda, suka ci tare, suka kuma yi addu'a tare. Wasu ma sun sai da abubuwa wanda suke da domin a ba ma waɗanda ba su da shi. Kowane rana mutane da yawa suna karuwa.